daidai ilesha inda motar mu ta dan dan samu karamin problem amma an je za a gyaro ta ga yan dambe ga bahagon mai bulala wanda ya koma bahagon wato bahagon dutse ga mm. kuma a watan kudawa har ya samu ya samu ya samu kwanci yayi kwanciyarsa nan muna wani daji ne wani a cikin ilesha ga kuma mu shagon garkuwa mani shagon garkuwa duka muna nan a daji <laughs> inda mota ta dan samu mana problem eh, amma dai ba wani problem ne na ku zo mu gani ba eh lagireto ne dan fashe amma an ji a dan waldo shi to kai ba gombe bula na san ka ji dadin wannan tafiya a ah, ni gaskiya wannan tafiyar da na dan sha wuya amma ba zan ce ba da akwai akwai wahala akwai daɗi dan kana ganin yadda muka yi kace kace ga yunwa ga mota ta lalace to ai da mun tafiya wanda za a ce an zo Lagos za a tafi eh, Lagos ai tafiya ce mini dole ka shawara ko a jirgin sama ne dole ka dole ka dan ba amma taɓa yin tafiya da ta kai wannan nisa ba a duniya tunda nake baka taɓa zuwa Lagos ba ne kokari na Abuja Port Harcourt amma ban taɓa zuwa Lagos ba abada ah, Allah wallahi kuma ga mota ta lalace mana anan amma Allah ya sa dai sauri su dawo da kayan gyara a gyara abu karasa to yanzu dambu ta ci gaba yanda dambu ta ci gaba har gashi za ka je samina gaskiya ai me za ka ce a sai dai mu ce mun gode wa Allah da yake ƙara gyara mana wannan harkar ta mu ta nema abinci Allah ka taimaka mana gaba daya mu samu abin da muke yanzu na san kila in ka je Lagos zaka samu dambe na kasuwa kai me zaka ce wa me zaka ga wa Lagos kafin ka karaso to muna ga yan Lagos shiri su dakate mu muna nan zuwa dama mu ba mu taba zuwa ba amma su ba nan in gida ne mu ne akwai baki a cikin mu a cikin yan motar mu to mu bakin nan da za mu je muna roƙon Allah daga mu bakin har 'yan garin da Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a ya haɗa mu da kowa ya haɗa shi da rabansa. Eh. eh ya dan gidan ban ya samu abin da ya samu dama arziki ya kafto ne ma. Na san kana da masoyan da suke son ganin ka a Lagos me zaka ce musu? Gaskiya ina da masoyan da lokacin da ina gora maɗa suna son su gani amma yanzu ban sani ba ko da na dawo kudu nan ma akwai su. <laughs> Ah, akwai su wala ai masoyin ka masoyin ka ne gaskiya Allah ka taimake mu Allah masoyin ka masoyin ka ne ai Allah ka hada mu da masoyan mu sosai sosai to zaka burge sun kaje? in Allah yadda. to bara mu koma kan autan kuda autan kuda tashi zaune duk da cewa gajiya ce ta saka lakurci haka koya ne alaƙa ka san da <laughs> to ga autan kudawa shi ma gashi dai muna nan daji har ya samu kwanci yayi kwanci sai ina ga ko nan zamu bar shi ne ya kwana in ya tayi ya same mu a hanya autan kuda to me zaka ce ne ga ka mota ta dan lagirito ya dan samu mana matsala dan a hanya to za mu ce Allah ya sa ka shi ku zama alkhairi ka san wani abun da za ga ya faru alkhairi ne autan kuda dan ta ci gaba wanda yanzu gashi nan yan dambe suna kai suna kawo ba kaman a ce da ba me zaka ce a harkar damban nan yanzu to ai wannan sana'a mu ce sai dai bi fatan Allah ya fara annabi daraja kuma wannan sana'a ta Allah ya da mu da alkhairinta ya tsare mu daga sharri da cikin ta fatan da muke kenan kuma Allah ya canza mana sana'a mafi alkhairi auta kana da masoya a Lagos wani sako zaka gaya musu kafin ka iso eh ba ma lagos ba ina da masoya a duniya a harkar ba kawai abin da za mu ce mu dai allah ya ba mu ikon faranta musu su ma kuma allah ya ba su ikon faranta mana eh. kawai shine fatan tsakanin mu da su sai dai fatan alkhairi ya girma juna kuma shine kawai abin da zai wannan bagon dutse ya ce shi ba ko da kai dan gida ne eh, wani albishir za ka yi wa bagon dutse ganin cewa shi ba ko ne a lagos ya ce shi tsoron shiga lagos ma yake yi ai yi yare jin tsoron shiga lagos da shi ɗa namiji ne kuma in ya je can ma da maza zai haɗa ai kakka da wani tsoron komai da duk inda ka je dan bace kuma magana ya ce shi ba koce daina hmm. Tun ka ga namu ne kuma mu inda muke dole za mu jashi da ni wanda ya san na lagos ne girma ba hmm. ko duk inda muke mu za mu jashi ma da cewa shi ba ne tun da ya zama namu kaga ba za mu kyamace shi ba kana da sakon da za ka miƙa a lagos kafin ka karaso sako ne kawai muna musu fatan alkhairi allah ya sa kuma mu shiga asa hmm. to za mu je kan manu shagon garkuwa manu shagon garkuwa shi ma ya ce wa gobe a lagos <laughs> manu me zaka ce gashi zaka shiga lagos eh gaskiya ga muna ma a hanya lesa mota ta zo ta ɓace ta lalace muna eh an je a zara eh lagireto ne samu matsala ko eh wana to ma ni kai ma lagos ba ba ko ba bakon ka bane a wannan ai lagos can mun ka tashi ma an ce ma to yi eh, me zaka ce yan lagos to ina ma kowa fata alkhairi me wani albishiri zaka yi masoyanka na gurmada eh wani albishiri zaka yi yan masoyanka na gurmada eh albishiri guda ne kawai eh albishiri guda ne kawai yanzu mota ɗaya ta haɗa ku da bagon dutse bagon dutse yana gurin da ya tashi yanzu in ta kama tun zaka narke shi a <laughs> ah, to ai wannan a jaje ne ai <laughs> ai ba mutunci ai ba mutunci a riko <laughs> ai wala to yi yar me zaka sako zaka mika musu yanka na Lagos eh wani sako zaka mika musu yanka na Lagos kawai fata alkhairi kawai Ina amina eh wannan ina ma kowa fata alkhairi da na Lagos da na Arewa yawra dukkan su ina makawa kwanta dage shi ma a cikin waɗanda muke tafiya yan damban da muke tafiya da su shi ma kuma gashi nan dogon dage kai ma lagos ba bakuwar ka bace ko kamar yadda ba hauga mai bulala ya ce lagos ba kuwarsa ce to kai kai ma yau ne zuwan ka na farko ko ba yau bane to gashi za mu dira lagos mai wani sako za ka miƙa wa 'yan lagos in mai kawo lagos lafiya ne eh. wanne fata kake da shi ga maso yanka na lagos ganin cewa gashi dai mota ta dan samu problem kaɗan a hanya to ya dan fashe mana amma an ji a walde a dawo muna nan wajen elisha me za ka ce fatan da muke da shi mutanen eh sai ka shigo ko eh, za ka faranta musu rai yaƙi ya zo lagos ko to ga kanawa su za su duro lagos yan eh, lagos sai ku shirya yaƙi ya ise ku har gida ko ba ka bago eh ga mari shi ma wai kyamara yake ya koma dan jarida eh <laughs> ga dan zariran mu nan ana sa mu cikin kafin a hari a ji inganta dan kutan wai bara uba yana baya Bulan ba ka zan komo. Abin da masoya suke faɗa wa junansu ƙarya ne. Manisha gwangar kuwa. <laughs> Yayi wani. Mani shagon mai In Taraga ba mani shagon garkuwa. Eh? Dogon da gefen naga ya faɗi dan bara'u ba, na ga ya gaji. Ba kai makari ba kenan. Eh? a ah, waka magana makari yanzu cikin wannan jeje to ai mu samu ko a gyara mota bari dan samu mashin ko ce ake nemo makari bari mai mashin ya wannan gyaran dai Allah ya yi mistake mistake and the mistake mota dom spare eh, no, no, no, no, no, no, no, no, a nan mekana ya koma bakanikin dole <laughs> ga yanar da just tight am make you go for the radiator no go go na wannan zaga da za su hmm? motor rara dala ku samu duniya ku ta bana kun ji sa mata gani ko ko ta gaba ta gaban